yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna mana wannan dare na juma'a goma sha uku ga watan zulqa'ada hijira 1447 wanda kuma ya yi daidai da 30 ga watan afrilu miladiya 2026 muna masallacin sa'ad ibn abi waqqas ne radiyallahu anhu dake arkin langandu a cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin alkaba'ir na imam zahabi rahimahullah a cikin ci gaba da karatun za mu tashi alkabiratu saniyatu wal kabira ta 52 wadda ke magana akan azal jar watan cuta wa makoci makoci ne wanda gidansa ke like da gidanka da gabas ko yamma ko kudu ko arewa sa'annan kamar yadda hassan ibn abil hassan albasari rahimahullahu ya ce makoci gida arba'in ne gabas gida arba'in yamma gida arba'in arewa gida arba'in kudu gida arba'in da waɗannan su ne makotanka kowane su yana da haƙƙin makwataka a kanta bayanin alhassan ibn abin hassan albasari kenan amma ba hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam ba makwaci ko kuma makwataka ta kasu daban-daban akwai makwataka ta gida da gida kamar yadda na ce Makocin gida ne kuma ɗan'uwan jini ko kuma makwacin gida ne amma ba ɗan uwa na jini ba ko kuma makoci ne a wurin aiki wani wuri na musamman kuke haduwa da ko rabu a wurin shi ke nan ba mai ganin wani kuma sai in kun kuma haduwa wannan wurin kuma da kuma makwaci wanda tafiya kake hanya ɗaya ta haɗa ku kun zama abokai abin nan makotan juna har inda kuka rabu da juna to waɗannan duk nau'i makotaka daban-daban wannan babi zai duba a yi magana a kai amma wannan babin zai mai da ƙarfi ne a kan cuta wa makoci ne a illar cuta wa makoci ta nan duniya da kuma lahira gane illar cuta mai zai sa mutum ya nisaci cutawan ya koma kyautata mai domin kyautatawa ita ce tafi yawa hanyoyi daban-daban da ake so kyauta makoci sun fi yawa bisa ga hanyoyin cuta ma makoci to idan kasan hanyoyin cuta makocin to duk waɗanda ba wannan ba to duk abin da kai mai kyautatawa ce kai zuwa gare shi shine ta sabata fi sahihain ya tabbata cikin bukhari da muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da maimaita hasu biyu yace wallahi ba zai imani ba wallahi ba zai imani ba wato imanin sa ba zai cika ba qila sai sahabbai suka ce mai man ya rasulullah da wa kake ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace allazi la ya'mal jaruhu bawa'iqahu wanda sa bai amince wa cutawarsa ba ka bai amince da cewa za ka iya tsallakowa ka faɗo gidan shi kai mai sata ko ka kawa mata ta shige ko kuma ka izo mai farayi ko kuma ka haɗa kai da miyagu a cuta mai makocinka bai amince da haka nan ba to ba ka cikin mummuni ɗaya daga cikin illolin cuta makoci kenan shine hidda kai daga cikin rukunan mummunai me ake nufi da bawa'iquhu yace gawa'iluhu waton halake-halake gawa'il jam'i ne na ga'ilatun ga'ilatun kuma halaka ke bai amince da za ka izo mai halaka a kowane lokaci ba wa shururihi da kuma sharrinsa bai amince da za ka iya kai mai sharri a kowane lokaci ba to duk wanda a haka nan to ba momini ba ne وفي a في رواية لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه سوى لا يدخل الجنة بزيك الجنة با. وانيني من لا يأمن جاره wanda makocinsa bai amince da bawa ikahu halakarwarsa da kuma cutarsa da sharrinsa ba wasu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tambaye manzo Allah an a'azami zambi inda Allah mafi girman zurbi a wurin Allah fa zakara salasa khilal sai ambaci wasu ɗabi'u guda uku nan cewa la yadkhulul jannata ba zai shiga aljanna ba alhali Allah subhanahu wataala ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai gafartawa an yi shirka bihi na a yi mai tarayya wato Allah idan aka yi mai tarayya da wani ba zai gafarta wannan zunubin ba amma duk zunubin da aka yi wanda ba shirka ba ba tarayya Allah da wani ba to Allah zai yafe zai iya yafe wannan zunubin ga wanda ya ga dama cuta makwaci kuma bai cikin shirka amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yadkhulu jannata duk wanda makocinsa bai amince ma sharrinsa da cutawarsa da halakawarsa ba to ba zai shiga aljanna ba wasu malamai suna tawili ga irin wannan hadisi su ce ba zai shiga aljanna cikin farkon waɗanda za ku shiga ba amma daga baya zai shiga ko kuma wasu su ce ba zai shiga aljanna <clears throat> ba zai shiga aljanna maɗaukaka ba amma dai zai shiga aljanna waɗannan tun ba tafsirin manzo sallallahu alaihi wasallam ba ne tawilin masu tawili ne malamai magabata abinda suke cewa irin waɗannan hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke wa irin waɗannan maganganun cewa ba zai shiga aljanna ba haka qati'ur rahim annabi ya ce la yadkhulu jannata qati'ur rahim duk mai yanke zumunta bai shiga aljanna yanke zumunta kuma ba shirka ba yace ce la yadkhulu jannata namamun ko kuma qattatun qattatun da namamun duk abu guda ne annamimi magulmaci bai shiga aljanna alhali gulmadin ba shirka ba ce sannan Allah subhanahu wata'ala yake wa man qatala mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha duk wanda ya kashe mu'mini da gangan to sakamakon sa jahannama kuma zai dawwama a ciki alhali kashin mu'mini kuma ba shirka ba to ya za a kwatanta su da wannan ayar da ke cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah na zafata duk zunubin da ba shirka ba ga wanda ya ga dama na daya malamai suka ce wannan sakamakon cewa wani ba zai shiga aljanna ba wani ba zai shiga aljanna ba ko ba shirka yayi ba to asali sakamakon da ya dace a mai sai in Allah ya ga dama ya yafe mai amma in Allah bai ga daman yafe mai ba ai dama Allah ya ce wa yaghfir ma duna zalika liman sha'u ga wanda ya ga dama ko to in ya shiga cikin waɗanda Allah ya ga daman ya yafe mai to wannan ka amma in bai shiga cikin waɗanda Allah ya ga daman yafe ma ba to jahannama za shi asalin sakamakonsa kenan to saboda haka wajibi ne mu kiyaye shi yasa suke cewa amir ruha kama ja'at a fassara a wuce kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ta a faɗi a wuce haka nan kawai domin me domin tsanani tsawatawa da irin waɗannan laifuka yanzu mai kashin mumini da gangan a ce mai ci gaba da aikinka ai ba shirka ce ke aikatawa kuma shirka kawai Allah ce bai yaje ba saboda haka za ka samu yahewa wurin Allah an san zama ka je ka yi istighfari ba shi kenan sai ce gaba ba to ai ce Allah ce waye wa yakfur ma duna zalika liman yasha to kai tana cikin man yasha wadannan saka da saboda haka wajibi ne mai hattara ga irin waɗannan maganganun da masu sallallahu alaihi wasallam ke faɗi allazi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wahayi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake mai saboda haka wajibi ne mu san haƙoƙin makwatakan mu kada ka cuta makwacinka ta kowace hanya ɗan gwargwadon haƙƙin allura ke tsakaninka da shi to kada ka tsaya jayayya ya hemai ka bar mai shi kenan wuta ta mutu na farko daga cikin manyan zunubai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya wa ubangiji niddan kishiya wanda kaka bautawa kamar yanda kake bautawa Allah wa huwa khalaqaka alhali shi Allah ya halicce ka wannan da kake mai tarayya da shi ko digon gashi bai bayar wurin halittarka ba na biyu wa an wala waladaka kuma ka kashe ɗanka khashyata an ya tsama ma'aka don gudun ya ci abinci tare da kai sai sai kama shi ka kashe lamarin jahiliya kenan yanzu kuma sai a ce a da suke a yi abortion a halakar tun ba hauhai ba tukunna saboda mi ko kuma a sha maganin ma rashin ɗaukan cikin gaba ɗaya to dama dama shan maganin rashin ɗaukan cikin cikin bai shiga ba bale a yi maganin tussai amma kuma duk maganin da aka sha sai don allah bai tashi sa cikin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce ifalu ma shi duk abin da za ku aikata ku je ku ta aikatawa kuma min naslin ka'inatin illa eh, wa ma min naslin makhluqa illa huwa ka'ina babu wata halittar da Allah zai halitta face sai ya halitta ta amma in don azalo ku je ku ta azalo na don kan matan ku ɗauki ciki ku tafi sai an ba ku dama saboda haka duk maganin da bai tuta ba mace ta je ta yi amfani da shi don kar ta ɗauki ciki bismillah mijinta ya yarda ta je su ta amma da zaran ciki ya riga ya shiga to wani haramun ne tuta cikin Allah ya riga ya yi condition da zai halicci halitta to kada a wake condition ɗin nan da Allah ya yi da zaran juna biya ya shiga ko da wata guda aka gano to haramun ne a fito na uku wa an ta zuniya bi halilata jari ka yi zina da matan makwacinka halilati halilati jarika halalliyar makwacinka matan makwacinka kenan yana daga cikin manya-manyan zunubai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa yi wa Allah tarayya kashe ɗanka don kada ya ci abinci tare da kai yin zina da matan makwacinka iyaka cuta makwaci kenan babu wata cutawa wadda ta kai wannan kuma abubuwan da ke faruwa ne bisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawata akan haka ne musamman can da inda aka hito kirari mutane kirari aka wa matasa waɗanda ke da ɗabi'an farko kirari ake musu iyaka ga katangin ne tsallakawa ɗaya ake yi bayan yanzu katangin ne da aka yi da tsawo ba za ka tangi na ko cire kai kai kana cinkan gidan makocinka saboda ka tsallaka tangi ne ga kwartaye ba wani aiki na ba to to saboda ka wajibi ne mu kiyaye wannan wa fil hadith ya zo cikin hadisi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance ya imani da Allah da kuma ranar ƙarshe wato ya yi imani da juma'ar da ba ta da asabar ranar tashi alkiyama kenan to fala yuqdi jarahu to kada ya cuta makocinsa duk wata hanya da kasancewa cuta ce to kada ka bi wannan hanyar eh, tsakaninka da makocinka wurin da za ka buɗe taga kada ka buɗe da ka ga al'auran makocinka wurin da za ka buɗe makwarara kada ka buɗe makwarara yadda za ka cuta makocinka duk wannan sai ka yi tatatsantsan duk wani abin da za ka yi a gidanka wanda zai hito waje ya shafi makocinka ka kire makocin nan ku tattauna da shi ina son yi abu kaza ina son ka bani shawara ko ko ga yadda nake so in yi ba zai cuta ma ba ka ba shi haƙƙin shi ya san e da sanin shi aka yi wannan abin kuma ya ba da dama a yi wannan abin kuma in zai cuta mai ma shi ya yi haƙuri da cutawan da yake waje ne da kai in ba a yi wannan abin ba cikin gidanka ne abin zai cuta ma saboda haka ya ba baka wannan daman a matsayi ne na makocinka ya zama akwai fahimtar juna tsakaninka da makocinka. Har ya zan kawai ya waye gari ko da yaka hitowa garka makoci na yayi abu kaza wanda wannan abin kuma cuta mai zai yi kuma ko da ba cuta mai zai yi ba kamata ya faɗa mai inda shi ma yana da haƙƙi na makotaka idan muna kiyayewa da wannan sai zaman lafiya za mu ci samu da kuma kwanciyar hankali zo abin da zai cuta makwacinka to kada ka yadda ka aikata wannan abin mota gare ka inda za ka fasa motar nan wai bai cuta makwacinka ka yi wannan tunanin tukunna ko da iya eh zarkarka ce nan ko makwacinka ke zuwa ke wuce to inda ka ajiye motar ba zai cuta makwacinka ba ko yana cuta mai ka ce garka tata mota tata saboda haka zan da na ga ma. haka nan ɗin ba daidai ba ne ba daidai ne ka cuta ma ɗan'uwanka ba duk da zama kake yi ta adda garka amma ka san zama wannan garkan nan na cuta maƙotanka matan suka fito nan suke bi babu wata hanya sai nan na ake ka zo ka kashe kujera duk lokacin da matan nan za su wuce suna jin nauyi amma kuma babu wata hanya sai nan kula a wuce ta je tuta garka ta sa babu ruwa ne in suna wucewa su wuce ma su wuce zo sauran cikin gida to haka nan ba daidai ba ne ba alkhairi ba ne Kuma ba dattako ba ne ba ka sai makanka mutunci ba duk abin da zai zama cuta ga makwatanka to ka tsaye da ka aikata shi ko tsaye kake garka duk gama ce ta tun karo za ta wuce ko ma cikin gida har ta wuce bale a ce ka zo ka zauna kuma ka san babu wata hanya sai nan kasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zama hanyoyi inda zama wurin nan zai zama cuta ga masu wucewa ya ce iyakun majalisu ala turukat ina muku kashe ne ka zama bisa hanyoyi suka ce ya rasu da lai malana budda min majalisa na nasu haddasa fiya wuri ne da babu makawa sai mun zauna kuma hira tsaye muke ba wani abu muke ya mazo sallallahu alaihi wasallam mazo sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ehm, wa in abaitum ba ku ɗari ka haƙƙa in kun kiya dole sai kun zauna wurin to ku ba hanya haƙƙokin suka ce a hanya kuma haƙƙoƙi gare ta annabi ce kware ku ce rabbi salam wa gabdul basar wa kafin azar wa tashmitul aqis wa nahyi anil munkar wal amru bil ma'ruf inda duk za a wuce to rance idanunka kasan cewa idanunka na nan buɗe kwata-kwata za ka ga abin da shari'a ba ta yadda ba to rinci idanunka har matan mutane su ce ta kuma in ka yadda da haka nan dobi zan zaune in ka gani yara na abin da ba daidai ba ka hana su da duk za a wuce aka yi maka sallama to dole ka ansa in ka ga duk abin da ya dace a yi umarni da shi na alkhairi ka yi magana in baka yi magana ba kana da laifi in ka yadda da waɗannan haƙoƙin to bismillah to saboda haka wajibi ne kiyayewa da duk abin da zai cutawa makoci wuta za a hasa gidanka hayakin gidanka na cuta makocin to ka san yadda za ka yi iyakan ƙoƙarinka na kare yanda hayakin nan ba zai tuta makwacin ka abinda ba ka iyawa Allah ba zai kama ka da laifin wannan ba amma abinda kake iyawa to Allah zai kama ka da laifin ka buɗe daidai ta ga inda hayaki ke fita sai ki da gidan makwacinka ɗan hayaki ya gudu, yamma arewa bai samu riba dole ya da wanda aka buɗe tagar ba daga nan sai ina sai gidan makwacinka sai da gidan makwacinka amma an ka rushe wannan tagar kan buɗe wani wuri to ba zai shiga sai gidan makwacinka sai dai hisa wani wuri kare a ce iska ɗauke shi ya kai gidan makwaci to hayakin ya wace wannan duk dole mu kula da shi malamai suna ba da labari duk in ya kasance gida guda kuke zaune gidan haya gidan hayaniya eh <laughs> ga ɗakewan ga ɗakewan ga ɗakewan ga ɗakewan ta duk sau abin marmari ta ɓoye in dai ba ka ‘yan makowa ta ɓoye kakka kowa gani ka shiga ɗaki ba ke alaikum kuma a can ya can cikin ɗaki ba ke alaikum ka a hito da shi tsakar gida bale matan wani ta gani ko yaran wani su gani ko ba ‘yan musu za a yi ba su je su azama ubansu jidali ko ta azama mijinta jidali kullum wane hito sai ya tsanto abin marmari kai kan kullum busasshe hannu kuka shigo mu da gida ya ta ta sani dare kowa ka kai ga hilin Allah ka zo ka wuce kantan kantan kowa na gani ka shi ta kuma wurin ci kuma bayan za a ci kuma zai a hito waje kuma ni da abina kuma da haka biyar da na ga dama zan yi to haƙoƙi ne wanda dole mu kula da irin waɗannan haƙoƙin ka canye cikin ɗaki ba sai ku. shi kenan ba wanda ya gani ba wanda ya idan kana haka nan <clears throat> ka ɗauke cuta wa abokan zama kenan abin nan makoci waljiran wa talatatu cewa makwata talatatun nau'i guda uku ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata to afwan guda uku wannan hadisin da ya gabata shine bukhari ya ambata cewa nau'i guda uku ne wannan hadisin ya zo da shi amma dai hadisin da'ifun ne mujajjarun muslimun qaribun lahu haqqul jar wa haqqul islam wa haqqul qaraba cewa makoci ne musulmi ne kuma dan uwanka na jini saboda haka yana da haƙƙoci guda uku haƙƙin zama ne musulmi haƙƙin zama ne makwaci haƙƙin zama ne ɗan uwanka da jini wa jarun lahu haqqul jiwar wa haqqul islam da kuma makwacin da musulmi ne sannan kuma eh, makwaci ne amma ba ɗan uwanka da jini ba cewa yana da haƙƙi biyu na musulunci da na makwataka sannan wa jarul kafir lahu haqqul jar makwacinka ne ba musulmi bane ba ɗan uwanka da jini ba cewa wannan haƙƙin makotaka kaɗai ne yake da wannan an ce ya zo cikin hadisi amma dai na jin albani allah ya basu rahama ya ci hadisi ne ba'i wa kana ibn umar radiyallahu anhu ma lahu jarun yahudi Abdullahi ibn umar yana da wani makwaci ba yahudi fa kana idza zabaha shat idza zabaha shata idan ya yanke rago ko akuya yaqul yana cewa ihmilu ila jarin al yahudi minha ku ɗibi nama ku kaima makocinmu ba yahudi wannan hadisi hasanun ne kamar yadda sheikh nasiruddin albani ya ambata amma munan idan muka yanka muna ɗiban mu, musulmai bale ma haka kira wani ma bai sanin ma kayan ba to saboda haka waɗannan yana cikin kyautatawa ɗan uwanka musulmi ya ga kayan ka dabba yankan ga kuma da kai don ka yalwata ma iyalinka ne amma kuma ko gashi bai ganda aka yi da shi ba nan ka cuta ta mu idanu ne ya gani zuciya ta ta ɗarsa yana sa ran ɗan ‘yan mai koda tsinke ne amma kuma ko ƙasa ko sama وروي أن رواية أن الجار الفقير يتعلق بالجار الغني يوم القيامة سوى وأن حديث حديث اللي حصل مقوشنك وأن أمتلك رانا القيامة زي ذهن تقلك قال واضح مقوشيني وأن أمتلك waya kula ya ce ya rabbi ya ubangiji na san da. tambayi wannan makoci nawa lima mana'ani ma'rufahu saboda me ya hana ni alkhairi nai a zaman mu duniya laifin me nai mai wa aghlaqa alai anni babahu kuma kulle mini kofa fi laifin me nai mai kama abin da ke faruwa yanzu duka zagaya cikin federal locus din nan kowane gida babban jihar a gidan neman babban jihar ko <laughs> saboda haka komi aka samu da an shiga gida herin jam an jawo get a rufe <laughs> komi shi kenan cikin gida ku ba mai gani hmm? makwata na nan talaka waɗanda ke tsarin samun wani abu daga makwatansu amma ina ba su gani ga hili ba balle su so su ɗan kama da aiki da su a ɗayan musu an shiga da shi an jage ta aruji duk da layya aka yi nan ba da ke sai wasu wurare kaɗan ne aka hitowa da raguna waje wasu duk cikin babban jet aka yi da an kulle jet masu hida su shiga ciki da masu gashi da masu wani na do'a a shiga ciki in su gama su hito su kai makwata ba su abin da ake ciki ba wurin yan kaɗan ne kake samun makwata su ɗan hito a yi gashi waje yanka waje a hida waje yara su zo su ɗan kama ɗan fasuhince sau shi kenan amma yawancin wurare kowa babban jet shi ka ja shi ina alkhairi wannan wurin jama'a rahama baka san wanda zai ci abincinka a sanadiyar addu'ar da zai yi ma Allah shi ba buɗe baka san wane ne wadda kila ma ka san ya ci abincin ba ba kai ka yan mai ba amma dai ta hanyar ka ya samu ya ci saboda haka abin da yake ba dole ne a ce a yi shi ɓoye ba nan ba da dama a hito waje a yi hito waje ka yi yamma makwatanka saura shiga da su cikin gida ko in cikin gida aka yi ebo makwatanka 'ya'yan musu cikin to ba wani wata falala ta daban ba duk da layya an kai mutum nawa ka ɗebowa wani abu a ba makwata waɗanda ba su yi layya ba su aka ce a ba zuwa ɗaya bai musu takaici da baƙin ciki na rashin abin layya a ranar layya an gane fiɗa ne an ɗebo kayan ciki ba sai an soya tukunna a ɗan kulle wani abu cikin leda a ce a kai mawa ne ba ibi ɗanyen kayan cikin a kai mai shi ma shi ba mata ta ta soya wan ya ɗan mai kaɗan wancan ya ɗan mai kaɗan wancan ya ɗan mai kaɗan wancan ya ɗan mai kaɗan shi ma sai tara abu mai yawa ko ba ko ya yi bai gane cewa zama bai layyan ba aza kayan cikin na ragon tare ni na can ana gashi kaga shi ma ne an sa cikin farin ciki manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu yawm kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah duk wanda ya yi ma dan uwansa musulmi bakin ciki guda daga cikin bakan cikin duniya to Allah zai yaye masa bakin ciki daga cikin bakan cikin lahira ka kwatanta ka gani bakin cikin duniya da na lahira eh bambancin na da nisa kwarai da gaske sai to saboda haka mu zan ka yi alkhairi kyautata mu mu su shaide mu da alkhairi shaidun mutane su ne shaidun Allah wa yanbaghi lil jar an yahmil azal jar kuma ya kamata makoci ya zan ka ɗaukar cutan makwacin shi abuwa min jumlatu sami ilai yana daga cikin jumlar kyautatawa zuwa gare shi kaga wani ya yi ma abin da ba daidai ba makocin ka ne ka sanar da shi wani mana abu kaza kuma ba daidai ba ne kuma ban ji daɗin wannan abin ba ya ce ka don Allah kai haƙuri kuma ba a komawa ka ce ina a yi haƙuri to kamaran min wayo ke nan yi haƙuri wato a cuta min kuma ka ce yi haƙuri to ina za ka shi iyaka ka je ka yi ƙara da 'yan sanda a yi duk abin da za a yi in tara za a ci shi in ne in gidan yari za a kai shi in menene nan duniya ne shi ke na an gama shi ke na abin da za ka iya amma inda za ka yahe mai ne to irin yahiyar da Allah subhanahu wata'ala zai yi maka a sanadiyyar yahi ma mumini sai ka yi da ka sanin cewa ma duk gaba ɗaya da dillif kukan da ake maka duniya ma yahewa kai ta yi in ka zo lahira ne yasa Allah wale man sabara wa inna zalika lamina azumin azmi al wala man sabara lalle ne wanda ya haƙuri wa gafara kuma ya fi ya gafarta yana da babban sakamako da aka ajiye mai lahir amma ina zalika yin haka nan lamin azumin umur yana daga cikin ababe masu wuya mutane yan kaɗan ke iya yin haka nan a cuta mai yana da ikon ramuwa kuma ke yaya ne mutane yan kaɗan to yan kaɗan nan kuma su ne Allah subhanahu wa ta'ala yake bugun gaba da su su ne kuma yake su kuma dole ne matuƙa ana zaune wata ran sai wani ya cuta ma wani duk da mataka da ka auro fa sai ta cuta ma kai da ka auro ta wata ran sai ka cuta mata to ba ne makwaci saboda haka dole wata ran sai an cuta ma me ya kamata kai kai hakuri hakurin nan na daga cikin kyautatawa makwacinka har kai ma za ka koma ma kana ba shi haƙuri banki yana ce wani don Allah ne kai haƙuri don Allah kai haƙuri ta ce haƙuri nan ya isa haka nan na zai faɗa maka ne ne don gobe kada kuma aikatawa kuma zige da wannan in ya wuce amma duk da yaran ka ce kakkukun magana da yaren gidan wani sai a yi ne in ba su yi magana da yaren gidan wani ba makwacinka kuma ba sai ba ka magana da su kuma ka kai yaren kwasi magana da yaren su yi wasa tare abin ya yi muni ja a rajuna ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ne annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ta ya rasulullah ya manzo sallallahu alaihi wasallam dullani ala ka nuna min wani aiki idan qumtu bihi idan na aikata shi da khaltu aljanna zan shiga aljanna ƙali ya ce kun muhsinan ka kasance mai kyautatawa umarni na farko kenan da annabi ya bashi fa qala ke ya rasulullah ya manzo Allah kaifa a'lamu anni muhsinun ya ya zan sani cewa ni mai kyautatawa nake ya ce sal jiranak ka tambaye makwatanka fa in qalu innaka muhsinun in sun ce lalle kai mai kyautatawa kake fa anta muhsinin to kai mai kyautatawa wayin qalu in ku suka ce innaka musii'un kai mai munanawa kake to fa anta musii'un kai mai munanawa kake makwatanka su ne shedar duk shedar da suka baka to yi wannan shedar halin da kake ciki kenan zakarahu al-bayhaqi bayhaqi ya ambaci wannan hadisin mai riwaya abi huraira daga riwaya abi huraira sa'annan imam hakim ya inganta wannan hadisin wa ja'a an sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace man aghlaqa babahu an jarihi wanda ya kulle garkarsa ya bar makocinsa da ke da buƙata gare shi makhafata ala ahlihi wa malihi domin gudun iyalinsa wa malihi da kuma dukiyarsa falaita bi mu'minin to ba mu'mini bane وليس بمؤمن من لا يعمل جاره بوائقه to wanda duk ba abin ba mumini wanda duk makocinsa bai amince ma bawa'iqahu sharrinsa ba saboda me ya kulle garkarsa don yana gudun kada makocin nan ya shigo masa gida ya cuta mai da iyali da kuma dukiya dalilin da ya sa ya kulle garkar shi kenan to duk wanda aka kulle magarka saboda haka to wannan makwacin da aka kulle magarkan to tabbas ba mumini bane yace bari kulle garkata don kan wane su ya cuta min kenan wane nan an san shi kenan macuci ne wakila li an yazni ar-rajulu bi ashari bi ashari niswatin ya zo a cewa da mutum ya yi zina da ashirin na suwati da mata ɗaya-ɗaya-ɗaya har goma aisar shi ne mafi sauƙi min an ya zuniya bimrati jarihi da ya yi zina da matan makwaci ne wani an yi sirifar rajulun min ashirin abiyar mutum ya shiga gidaje ɗaya-ɗaya-ɗaya har goma shi sata aisaru shi ya fi sauƙi min an ya sirka min bai baiti jarihi da ya sata a cikin gidan makwaci ne wannan hadisin imam al-albani ya inganta shi a cikin jami'ar sahihi da kuma a silsilatul sahiha saboda haka makwaci ba karamin mutum bane wa fi sunan abi dawud ya zo a cikin sunan abi dawud wannan hadisin malamai sun hassana shi من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال ياتي جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يزور عن النبي صلى الله عليه وسلم يشكوه جاره yake kawo ƙaran makwacinsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu sai annabi ce izhab fasbir kai kai hakuri fa atahu marratayn aw thalatha sai kuma dawo ma annabi sau biyu ko sau uku ثم قال سي النبي يتي مي اذهب فطرها متاعك على الطريق to koma gida ka kwaso duk kayanka gaba ɗai a zo ka jibge bisa titi shawarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ba makwacin ke cuta ma ba kai ta hakuri kai ta hakuri har tasa to duk kwaso kayanka ka zo ka jibge baki hanya fa fa'ala sai ya aikata haka nan fa ja'ala ya nasu yamurruna bihi mutane suna zuwa suna ta wucewa su ga kayan jibje bakin titi wa yas'alunahu an halihi sai su tambaye shi game da halin da yake ciki fa yukhbiruhum sai ba su labari khabara khabarahu ya ba su labarin tsakaninsa ma'a jarihi da makwacinsa fa yal'anuna jarihi sai su ta la'antan wannan makwacin Allah shi la'ani wannan makwacin da ya kai da tuta makwaci ne har ya kwaso kaya ya zo jirge baki hanya kina son shi bar gida duk wanda zai wuce ya tambaya haɗa mai sai shi la'anci makwacin waya ƙuluna suna cewa fa'ala Allahu bihi ma fa'ala Allah ya aikata mai abin gada ya aikata wa makwaci ne waya da una alhe suna ta mai mugunya addu'a fa ja'a ilaihi jarar da makwaci ne ji haka sai ya ko maza zo wuri ne wa kala ce ya afi ya ɗan uwana irji ila manzil da Allah ne ya kwashe kayan ka koma cikin gida fa'in naka lantara tara ma sarahu abadan ba za ka koma ganin abin da zai cuta ba ko abin da kake ci ba kuma har shawarar da yi ba sai umarni ba kenan mutane su suka gana ma wannan makwaci ne irin la'adar da suke ta mai ya zai ce don Allah da ka mai da kayan ka cikin gida ban kuma cuta ma ko abin da za ku kuma gani kuma wanda baka yi da shi ba wanda kaka kyama ba shi ke na yi wannan magani wa an yahtamila aza jarabu kuma eh, ina ga nan ne ƙarshen eh, bin donko sai alkabiratu ko wannan wa'an ya hatami aza jarahu yana ciki ko? eh wa'an ya hatami da wa wa'in kanin zimbiyyar yana daga cikin kyautatawa makoci na farko ya ce an eh, yamba bil jar an hamila azal jar na farko wanda ya faru kenan cewa ya kamata makwaci ya ɗauki cutar abin nan makwacinsa wato in ya mai ya cuta mai ya yaɗe mai yana daga cikin kyautatawa sannan na biyu wa an yahtami da aza jarahu wa in kana zimmiya ya ɗauki cutawan makwacinsa ko da ko ba musulmi ba ne kashirin amana ne to ɗauki cutawarsa ya cuta ma ya baka haƙuri to kai haƙuri kakka ce a'a Allah sai ya gane kure ne haka nan ba daidai ba ne faƙadaruwa an yi wa riwaya an sahal wannan yana da tsawon na gane kamata ce mu tsaya ko imam eh sai mu tashi nan dai yana da tsayi zai mana rabin karatu ma insha Allah to abin da makaranta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru a bayanin da nayi Allah ya kai mini ya cikin zukatan masu saurare